الفهم والجميل والفعل جم وأبعل فيه قليل وفعل وبسوى الفائل قد يغنى فعل تو فعل فعل أولى shi ya fi dacewa ya fa'ul da fa'ul shi fa'ula malmumi to fa'al ya fi zowa su hatai kamar wa laham in yi ladi da huma jamal wa huwa zahab wa fa'ilun da fa'ilu fa'ilu na zama sifan fa'ula malmuni kamar jamula ya kyautatu wa huwa jamil karuma wa huwa karim sharufa wa huwa sharif wal fi'lu shi ko fi'lin na jamilu jamula ala shi fa'ula na mai lamma to fa'ula mai lamma ko sifatai fa'ilu ko fa'alun su sun ka hidace wa af'alun af'alun kalilun kaɗan ne na fihi garai wa fa'al da fa'al kaɗan cikin suhohin fa'ula malmumi akan samu a fa'al kuma akan samu fa'al amma ba su da yawa kama haɗu ba huwa a haɗan bai da yawa ko a samu fa'al kamar baɗula ya zan yi wa ko baɗal dauki to wa bishi wal fa'ili kar ya gana fa'al kada ya gana fa'al fa'al na iya wadatuwa bisa wal fa'il da wani fa'il wai akan samu fa'ala matuhi kuma ba fa'ilu a siha ba ita da an kace ita a tashi ta inda ya gabata ba an ce shi fa'ala maftuhi fa'ilu asifa sai ba to kada ya gana fa'al fa'al yakan iya wadatu bisa wal fa'il da wannan fa'il ba sai fa'ilun ba shi ba sai shine ce idza kana al fi'lu in fi'li ya zan alawar ne fa'ula bisa ga ma'aunin fa'ula da lammil aini da lamma ga ini to kasura maji'u ismil fa'il minhu ala wazn fa'al zo wat fa'ili ne sunan fa'ili ne da ma'aunin fa'al ya yawa kamar lahuma wa huwa zaham shahuma wa huwa shaham mai kice wa ala fa'ilu kuma yakan zo da ma'aunin fa'ilu na hawa jamula wa huwa jamilu sharufa wa huwa sharifa to waɗanda su su adda yawa amma waya ƙillu maji'u ismi fa'ili yana da ƙaranci zuwa sunan fa'ili ne ala af'ala akan af'ala na hawa khadaba wa huwa a wa ala fa'ali ko bisa ga fa'alu kamar badula wa huwa badal Wata taqaddama to ya gabata can na ƙiyasa izinin fa’ili cewa qiyasan sunan fa'ili na fa'ala maftuhul aini an kuna ala fa'ilin ba haka mun ga cewa shi fa'ala maftuhi fa'ilu an nashi to qadiya ci izmul fa'ili min shi ma sunan fa'ili nashi yakan zo ala gairi fa'ili ba bisa ga fa'ili ba amma kalilan kaɗan na hawa ɗaba wa huwa shaba wa huwa shaha wa amma in ka ga haka nan an yi tsaftu wata munasaba ta kisantaka saboda shi ɗaba an ba shi ɗayibu kaga fa'ilu nan to fa'ilu fa'ula mai lamba da fa'ilu to nan an ba fa'ala tufi shi to don lura da shi na da kishiya mulmuni shine habusa habusa ai shi a kishiya ɗaba to a haƙusa malmumina ba kuwa hadisu to sai an ka bashi irin sifa sai don suna yan uwa sai an ka kyautu ko sha hawa huwa shaykhun ka gane shi ko falo an ka bashi ko sha ba wa huwa ashayan shi ku saboda sifa ne to haza ma'ana qaulihi wannan shi an ma'anar cewa tai wa bisu wal fa'il qad ya fa'il fa Allah iya wadatuwa da wani ma'auni da ba fa'il ba akwai lokaci littafin nan na da kare to to mun yi fatawa mun yi fatawa mai addu'a ai suna wannan buhari an kare shi ɗaya

yan ƙwarin da aka tsoro da suna iya macewa nan ba a faye teburon hanho a ga wasu hakukuwa ko kwari ba amma dai tare da haka don da can sunna a debo a shaya sai aka baki ko kuma ai akwai wanda mai sha ga hanho kai haka ya kawo hannu a mai shi sha wanda dai yara ka yi abba ai a kawo baki don ko su ruwan sun yi ta fito musu ga hanci to wannan abin aka dibi da maslahar ka eh to za ka jawo katako to leguwa ya eh. ko ba su jawo komi kafa musu baki na da haɗari saboda sai dai ka dutsa yaro ɗaya ka yi haka nan babba abin da shan ruwa ɗaya ga hanho shi haka bayan ya buɗe hanhon shi kan kaga hayo ya tsere maka habaki don in wani abu ya taho kafin shi kurbi shi shi na gani amin shi Allah ya saka da alheri mai addu'a kada shi manta da dan uwa malam bello ya ce an kwantar da mahaifi ne a taimaka mai da addu'a Allah ya bashi lafiya sannan yahaya mai roba in yana nan in ya tashi ana son gani ne in aka tashi عبد المجيد بقى يا رب اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وارحم محمد وعلى ال محمد وبارك محمد وعلى ال محمد وعلى ال وعلى ال ابراهيم محمد وعلى مجيد محمد وعلى محمد اللهم صل على النبي ولنا محمد وعلى اللهم اجعلنا نشهد انك وعلى الله محمد رمضان وبديل السماوات والارض

Allah ya